wata kotun soja na musamman da ake kira special court marshal da ke da zama a garin maiduguri ta yanke hukuncin koran wani jami'in sojan sama da zargin wa wata yarinya yar shekaru goma sha hudu fyaɗe wannan kotun soja na musamman din kashin shugabancin major general yakubu auta da ake kira president of the court ta yanke hukuncin tsoron sojan saman da ake kira flight lieutenant matis inwairan wadda kuma dan asalin jihar imo ne da yin lalata da yarinyar nan yan shekaru goma sha hudu da kuma ta kasance yar gudun hijira da ake kira zara ali kudin ta ce wannan yarinya yar gudun hijira ne da ta daga garin marte da kuma suke samun mafaka a garin maiduguri tare da iyayenta a sansanonin yan gudun hijirar nan da ake kira bakasi camp kuma sun je neman itatuwan da za su hura wuta ne tare da 'yan uwanta a ɗan baya-bayan gari inda wannan jami'in sojan ya gansu ya kuma nemi dukkanin su su kwanta daga bisani ya tsame wannan yarinya ya kuma shiga da cikin daji ya kuma yi mata fyaɗe yayin da wasu sojoji yan uwansa suka ba da shaidan akuwar hakan yayin da kuma asibitin da ake kira international rescue suka tabbatar da cewa wannan yarinyar fyaɗe aka yi mata an dai haifi fulani lieutenant umar ramni a 1980 wato ranar 17 ga watan mayu ya kuma aikin soja a wurare daban-daban kafin da bisani a turo shi zuwa garin maiduguri inda ya kasance shugaba da ke kulawa da wannan yanki da ake kira dalwa wanda ya ba wannan yarinya fyaɗe ɗaya daga cikin jami'an wannan kotu da ake kira kaftin aminu mai ruwa kenan ya karanta a laifukan da aka zargi wannan jami'in sojan da shi da kuma har ta kai ga yanke masa wannan hukunci kamar yadda shugaban kotun da ake kira president of the court major general yakubu auta ke karanta masa kamar haka this special court hereby sentence you fly lieutenant MIAY now as follows. Count 1. Dismiss from the armed forces. Reduction in rank from flying lieutenant to flying officer. Three years seniority on the new rank. These sentences are, however, subject to confirmation by the prescribed authority. ce wannan kotun soja na musamman ta yanke ma kai mace sun wayaran hukuncin kora daga aikin soja har yanzu kuma an rage maka mukami daga matsayinka na flying lieutenant zuwa flying officer wato shekaru uku za kasance ba tare da samun wani girma ba kuma kaddamar da wannan hukunci sai ya samu amincewa wanyan jami'an sojan koli kamar da kunnin shari'a ta nadar wannan jami'in sojan dai ya bayyana ne cikin kayan sarki da kuma ke zo na girgiza kai na nuna alamun nadama yayin da ake yanke masa wannan hukunci a gaban wannan kotun soja na musamman da ya hada da manyan janarorin sojan guda uku hada da shi kansa shugaban wannan kotun haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya